ina nika bari wa babban ka sa ta wuce ni mu je kawai mu je abinda babu Allah ya cika ga inna lillahi wanga dan jahilin mutum da ya kusa ya kusa min kauce ka bari in so in garzaya in je in yi registration na yadda ake koyon katon awayar and android za ku rama yadda ake kikirar katon a and drawing, kuɗin yin rajistar naira dubu biyar ne kawai garzaya ku je ku yi registration domin za a rufe yin rajista ashirin da biyar ga watan july 2022 wato houghton steve sun kuma mana babbar garabasa idan kuka bincika a baya wasu naira dubu talatin suke registration amma yanzu za ku biya naira dubu biyar kamar kyauta